cikin yanayin annashuwa da raha aka gudanar da shagulgullan sallar malamai ta duniya wacce kungiyar unesco ta keɓe tun a 1994 domin ƙara malaman makaranta azama akan aiki bisa la'akari da mahimmancin da suke da shi wajen ciyar da al'umma gaba taken ranar ta bana na mai nuni akan buƙatar maido da darajar aikin malanta Malam Sanusi Alhaji Samaro shine ministan ilimi a matakin sakandare a nan Nijar. Babu abin da za a yi yau wani ci gaba a duniya duka gaba daya in babu ilimi. In ko an yi zancen ilimi kenan an yi zancen mushallafan tunda shine mai bada ilimi Dan shine wanda rana take da muhimmanci sosai mu wajen mu. Rana ce wadda take gwada muhimmancin mu sallar kwal. Sai dai wasu kungiyoyin malaman makaranta na zargin mahukunta da yi wa sha'anin ilimi rikon sakainar kashi. Saboda haka nema ma gwamnati ta damu da halin rayuwar malamai ba. in ji mataimakin sakataren kungiyar sinasef sherif isuhu ko da a yau ma da nake maka bayani ba su samu albashin suna watan da ya shuɗe ba tunani na zai je gare su kuma zai je ga han malaman makarantun da ke karkashin itace karkashin ruhun wadda babu ta rufe karkashin hali wanda yake bai dace ba kuma suna nan suna koyarwa suna cikar da aikin su iri yadda ya kamata su ina fatan Allah ya sa za mu cimma ranar da da mu da gwamnati za mu zamna mu yi yarjejeniya sosai nishir kowa ya sani ilimin makaranta ya tabarbare saboda abubuwa da dama kamar irin haka shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin firamare a shanahima ya bayyana cewa hukumomi sun fara yunkurin soke aikin koyarwa a ƙarƙashin tsarin kwantaragi domin mai gurabe da tsarin cikakkun malaman makaranta waɗanda ake kira na dindindin. Bikasa 'yan ba Ali ba ƙwararre ba ne an ga malamin wanda bai iya shi zai ɓata sunan waɗancan malaman makaranta. Kenan 'yan malamai ƙwararri ne in ya kasance wanda suke masu kuzari ake doka ana sa su ake makaranta zai kasance wato a ce a ah, wani dama da yake lakwal babban mai ilimi ne shi aka shi mushallakwal. lakwal. ana duba a gani kamar siyasa da aka ta abin kwantaragi an ga siyasar nan kudin sabuni ba ana tunani ai tsayi saboda wannan siyasa ta ɗauka yan kwantaragi a bace wadda ba da ba da kyau domin kara malaman makaranta azumar aiki gidauniyar tattalin iyali ta uwar gidan shugaban kasar Nijar Dr Malika Isuhu ta bayar da kyaututtukan da suka hada da filayen gini babura kwamfitoci har ma da lambobin yabo ga malamai da suka fito daga sassan wannan ƙasa bayan da bincike ya gano su da nuna ƙwazo da son aiki saboda haka ta gargaɗe su da su ci gaba da wannan aiki na taimakon al'umma. Il nous faut sur les de la baisse du niveau scolaire. Redonner à l'école ses lustres d'antan. L'école qui est un lieu de socialisation de l'enfant, un lieu de partage du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.